Karangu studio Karangu studio Masu sauraro barkamu da saduwa da ku a wannan lokaci yanzu kuma ga labarin da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma mun ɗantani ga kanun labarin. Yau ne aka yi zaman zana'idar sojawa guda bakwai da aka kashe a yayin harin da aka kaiwa sojawan da ke garin Tumur. kwamitin shawara na yankin agadas bisa ga lamarin bakin haure ya gudanar da wani zaman taronsa a yau juma'a a cikin shirin musamman na yau za ku ji raskunar ababuwan da suka wakana shimfiɗar shekara ta 2017 ta fannin al'amuran gargajiya inna lillahi wa inna lillahi raji'una studio kalangu na cikin makoki abokin aikinmu nasar amadu wato dorinti direban wakiliyar Fondation Irondel a ƙasar Niger kuma babbar darikta ta Studio Kalangu. A jiya da dare ne ya rasu bayan wata rashin lafiya ya bar duniya bayan shekaru 34 bai yi aure ba kuma baya da ɗa. Allah ya ji rai amin. Assalamu alaikum masu sauraro yanzu kuma ga labarun namu dalla-dalla. A yau da sahi ne aka yi suturar wato gawaikin sojawan Nijar guda bakwai da suka faɗi fagen daga a yayin harin da aka kai masu a mazamninsu da ke garin Tumur kusa ga garin Boso cikin yankin Difa a ranar Laraba bakwai ga watan Janairu 2018. an yi zana'idar su ne a can wato makabartar soje ta bataliya mai lamba 32 ta difa a gaban ministan tsaron ƙasa kalla mutari da mahukuntan bariki na gargajiya shugabannin jami'an tsaro 'yan uwa da amunan arziki a faɗar kafar labari ta rfi banda soje bakwai da suka rasa rayukansu an rasa kuma motoci soja guda goma sha biyar. albarkacin ziyarar da ya yi ta hudu kenan a ƙasar Nijar daraktan reshen Afirka na ministan ƙasar Jamus mai kula da hulɗa da ƙasashen waje ya gudanar da taron baiwa 'yan jarida labari ranar Litinin da ta shuɗe. A bayaninsa ya sa ƙa'imi bisa maganar ci gaban ƙasa tsaro da tattalin arziki a ƙasar Nijar ga fasarar bayaninsa da Rukayya Abdurrahman ta kumso muna. ran la gadin bisa gimshiki uku ne, na farko akan kan kwanciyar hankali da al'amuran da suka shafi arziki a cikin yankin. Bayan haka girkin rukunin jesen ƙari ne da muke yabawa domin idan ba kwanciyar hankali ba samun ci gaba ya kasance a nan ko bangaren makwabta. Gimshiki na biyu shine kogin tafkin Chadi akan tashin hankalin da ke wakana can, Jamus ta ɗau alkawali tare da haɗin gwiwar wasu abokan hulɗa don kar a manta da wannan matsalar. Gimshiki na uku shine al'amarin bakin habre. Nan muna buƙatar samun shawari na zaɓaɓɓun mashawartan ƙananan hukumomi, wakilan 'yan warar hula da sarakan gargajiya don mu ga mi za mu iya yi na samun mafuta. Ƙasar Jamus ta ɗau alƙawalin girka furoje da dama da mutane za su iya samun abin gudanar da rayuwarsu bisa ƙa'ida. A wani ɓangare kuma kimanin ƙwararrun masana bisa ga al'amuran shigar da girkin kuɗi sun gudanar da wata muhawara ta kwana uku a birnin Abuja, ƙasar Najeriya, to ranar Laraba nan da ta shuɗe. Za su mayar da hankali ne ga nazarin matakan da suka dace a ɗauka domin gaggauta girkin kuɗi na bai ɗaya a cikin shimfiɗar ƙasashen Siriyawo ECOWAS. Haka zalika za su nazarta ra'ayi daban-daban ta wannan fuska kamin su tsaida ra'ayi guda ga hanyar bi da za a gabatarwa gaban muhawarar wato kwamitin ministoci da za ta gudana a watan Fabrairu 2018 a birnin akara kasar Ghana. Wannan haduwa na bisa tsarin bukatar yin amfani da umarnin da taro na hudu na task force ta shugabanni a kan wato tsarin girkin kuɗi na bai ɗaya na ƙungiyar CDAO ECOWAS ɗin da aka gudanar ranar 24 ga watan Oktoba 2017 a yamai ƙasar niger Rukunin kungiyar matasa mai lakanin Jeunesse et Politique de l'Afrique de l'Ouest a jiya ta gudanar da taron tattaunawa na canza ra'ayi tare da mata da matasan kwamin ɗin birnin Dogon Dutse. Ko mi ke manufar wannan tsari? Mu saurari Yamidu Joga Abubakar mai bada horon. Nous avons réuni les jeunes de Duchi. Mun tattaro matasa maza da mata na Duchi inda muka tattauna musamman akan zantuttuka guda uku da harshen gida, kamar daidaito tsakanin jinsi, duk abin da ya shafi damawa da mata cikin harkoki da duba dokokin da suka jibanci kyautata rayuwar ɗiya mata. Mun kuma tattauna batun yadda matasa za su gabatar da ayyukan ci gaban ƙasa, daidai da maradun ci gaban ƙasa da ƙasa ta ƙayyadewa kanta. Magana ta uku da muka tattauna tare da matasan Duchi shine jagoranci, domin jagoranci jagoranci abu ne mai muhimmanci ga duk ɗan ƙasa da ya ɗauki niyyar yi wa ƙasarsa aiki. A gaida Asumana shida da fassara. Yau Juma'a 19 ga watan Janairu 2018 a cikin zauren muhawara na harabar gwamnan yankin Agades dataccen kwamitin yankin na shawara bisa ga lamarin bakuncin haure haɗe da dukkan masu hannu ga lamarin a cikin yankin sun gudanar da wani zaman taro. Shugaban mashawartan yankin Muhammad Anako ya bayyana ma wakilin ma wakilin Anise Karim manufofin wannan muhawara. Asmani na ɗauke da fasara. Euh, Guri biyu ne muka sa a gaba, da farko mutane su tattauna tsakanin su su samu hanyoyin da lahirin masu hannu cikin sha'anin tafiyar 'yanci rani za su tsara yadda za su gudanar da harkokinsu da sauransu. Su ne wakilan ma'aikatar magajin gari, masu hannu da shuni da kuma wakilan gwamnati. Guri na biyu shine mu samu cikakken bayani dangane da masu shigowa cikin jihar Agadez, a san menene suka zo yi, ina suke tafiyar da ayyukansu, saboda mun gane akwai rashin tsari, kenan sai an daidaita komi, kuma kuma sai an karhi da karhi. A jiya mun bayyana cewar cikon shekara biyu ke gada studio Kalangu a wannan sati, inda a jiya kuka saurari ra'ayin wasu masu sauraronmu ta kafar rayuwa da muke hulɗa da su a faɗin ƙasa da wa'anda ke bin shirye-shiryenmu ta hanyar yanar gizo. Yau za ku ji ra'ayin shugaban gundumar Ayeru da kuma shaf da kanto na Abzinawan Bankilare tare da wato da ke sauraron studio Kalangu ga fasarar bayanin da suka yi. Shirye-shiryen ku suna kayatar da mu. Shirye-shiryen da kuke watsawa ta hanyar wasu rediyoyi abokan hulɗa a faɗin ƙasa suna da kyau. Balantana da yake kuna amfani da harsuna daban-daban na gida. Wannan wata babbar gudunmawa ce ga al'umma musamman ga waɗanda ba su sami sa'ar zuwa makaranta ba. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna da kyau, suna da shirye-shirye masu kayatarwa a fannin tsaro da ma abubuwa masu amfanin jama'a kamar zamantakewa kuma suna yada labaru ne a cikin harsuna biyar buzanci fulatanci zabarmanci faransanci da ma hausa abu na ƙarshe da nake so da su shine su ƙara faɗaɗa ayyukansu Dangance da sanya da baibayi ga duk wasu ayyukan ba da darasi a jami'ar zandar tun ranar 11 ga watan Janairu, ministan ba da ilimi mai zurfi ya kai rangadi a ranakun sha bakwai zuwa sha takwas ga watan da muke ciki domin ganin samun warware fitinar da ta ɗalla yana ga tahiyar da ayyukan wannan jami'a mu saurari bayanin da minista ya yi bayan saduwarsa da sassan daban-daban. Wagga jami'a tana fuskantar matsaloli a cikin 'yan kwanakin nan. Ya kamata mu zo mu tattauna da bangarori daban-daban na wannan jami'a domin gaba daya mu hada karfi da karfe mu ciyo kan wannan matsaloli. To mun zo mun hada da su mun yi taro da su mun bayyana musu abin da muke tunani su ma sun bayyana mana abin da suke tunani mun zo cikin kwanciyar hankali da lumana mun tattauna kan matsalolin matsalolinmu kuma mun ba da hanyoyi wanda muke tsammanin idan aka bi su za a ciyo kan wannan matsaloli. Mu duka bori guda muke matsahi abin da muke bukata shine aiki ya tafi zakyau a cikin wannan jami'a saboda kannanmu da ɗiyanmu da suke karatu a wannan jami'a kowa ya samu ya yi karatun shi ya kare cikin lokaci saboda yaje-yajen aiki da zanga-zanga ba su gyara mu matsaloli ba su karewa kuma muna kyautata zaton bangarori daban-daban muna tsammanin wannan kira da muka yi ya shiga kunnuwansu amma nan da 'yan kwanaki kaɗan za mu gani menene sakamakon da muka samu. Minista Yahuza Sadisu kenan kuka saurara. A wani bangare kuma a fannin karatun da ya kwamitin zartar da kwamitin zartarwa na haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗaliban makarantun koyon aikin hannu da fasahar gwaninta ta Yame ta sake kiran yajin ɗaukar karatu na kwanaki biyu daga ranar yau Juma'a 19 ga watan Janairu zuwa Asabar 20 ga watan Janairu na 2018. Ɗaliban na kuka ne da sokewar ɗaukar darasin da aka ma wasu abokansu da gwamnati ke ɗaukar yaunin biyan karatun nasu da ba a biya ba. Baban sakataren ƙungiyar Ibrahim Mamman Munkaila a cikin bayanin da yama studio Kalangu ta wayar talho ya ce har yanzu ba a kiraye su su ba zuwa ga teburin tattaunawa. Laraban nan da ta shuɗe ministan ilimi mai zirhi Yahuza Sadisu ya bayyana ma studio Kalangu da cewar matsalar na bisa hanyar samun warwarewa. A yau Juma'a sha tara ga watan Janairu an gudanar da gayyar shara'a nan balin makarantar Boko Santir Scholar ta anguwar Tallage da ke cikin shiya ta hudu a nan birnin Yame. Kungiyar matasan sa kai ne ta hanyar Club Ver da suka kyarɓaro yau da 'yan shekaru su ne suka shirya da wannan gayya. Ibrahim Mamman Nasiru mamba ne na Club Ver ga abin da yake cewa. GVH mun yi organizan salibrite ne nan sai Esther Lage saboda kukin nan yayi dauda sosai muna bukatar a share shi matsalar ma babba mir ne da babu da an share kwana biyu semen yayi yawa kuma daudar ta dawo boto an an kawo combater kulocir doke su ake yi gaskiya elef sun zo da himma da dama kuma GVA sun yi afiyan mu gaskiya muna musu godiya to yanzu dai muna bukatar a yi mana kulocir saboda gaskiya sai Esther Lage abinda ta kamata da ita kulocir to wallahi muna so ne mu di elef duka na ita hakin makin na ko'ina da ko'ina su san ki shara cikin kwalkinsu saboda gaskiya tsafta tana da daɗi inda wuri ne wanda mutane da dama suke gamuwa kenan akwai dauɗa za a iya ɗauka ciwo da dama Ibrahim Mamman Nasiru Mamba na Kurabar kuka saurara inda kuma wala Maryama Jalo Kenda ce ta naɗo muna wannan rahoto. Studio Kalangu Shirye-shiryen Studio Kalangu Agades tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebonse. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu. Studio Karangu yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. Ci gaba da raskonar ababuwan da suka wakana a tsawon shekara ta 2017 fanni daban-daban a ƙasar Nijar, yau mun mai da hankali bisa fannin al'adun gargajiya. Maryama Jalo Kanda ta firanta da Ganda Tahiru, babban darikta na wannan fanni, ga kuma fasarar abin da yake cewa. Le Niger a participé au festival. Kasar Niger ta halarci gasar sinema cewa da Fespaco da aka gudanar a Wagadugu a watan Fabrairu na shekara sha bakwai inda ta samu tukuici na ingantaccen fotunan bidiyo tare da fim ɗin Ramatu Keta da ta shirya. Sannan Niger ta halarci wasannin Farankofoni tare da 'yan wasanni tara na ɓangarori daban-daban. A nan ma ƙasar Niger ta ta yi nasarar samun tukuici na kambun zinare tare da Abdulrazak Rene wani matashin marubuci. Sinema a ƙasar Nijar tana da kyakkyawar fuska a bainar duniya. Ganin yadda matasa masu shirya fina-finai suke tashe tare da taka rawar a zo a gani. Kamar Aisha Makidi da ta samu kyaututtuka da dama tare da fim ɗinta wanda ta shirya. Akwai kuma Kadiri Koda da ya ciwo tukuici a haɗuwar Ivory Abrikos. Duka dai a cikin shekara sha bakwai Nijar ta shirya tare da matasa masu shirya fina-finai musamman Yakuba Baidari da Isufu Halidu da suka samu tukunci a wajen wani kasitaccen taro na masu shirya fina-finai da ya haɗa masu wannan haraka na ƙasashen Afirka da dama kai har ma da waɗansu ƙasashe. Sannan kuma a wajen wasannin Tawasa Kola ofishin ministan farfar faɗo da al'adu ya shirya gasa a fannin kaɗe-kaɗe raye-raye da waƙe-waƙe da ma wasannin kwaikwayo wanda jihohi daban-daban suka samu halarta. Har ila yau dai a cikin shekara sha bakwai, minista ya jagoranci shirya wata gasa a harsunan gida. Sakamakon gasar yana nan. Ana son a tsayar da ranar da za a sanarwa jama'a ne. qu'on n'a pas encore trouvé une date précise pour en faire euh, savoir kamar donc ala population. A gaida Mutari Muhammadu da fasar wannan rahoto. Da haka kuma muka zo ƙarshen shirye-shiryen labarun na maraicen yau a madadin wato Mustapha Mamman Sani wanda ya sa ido ga kimtsa shirin da kuma wato Adama Dawaki wadda ita ce editan maraice yau da shi tawai wanda ya daidaita muku saiti anan nike muku sallama sai ku tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci a lafiya.